sannan mulkin amadu duwa da haƙƙi komi a dawa ka sai kaya ba mai amadu bai ɗo ɓangare ko wani gehe ba ya riƙe mutanen jihar sokoto kamar alƙawalin da ya yi zai yi mulki tsakanin shi da allah in ban da shirme na shirmammun mutane ma wanda adda irin alu maga takardawa maku jihar Sokoto gidan siyasa to me shi ka gudu. Da yadda Allah ba a shekara biyu mutanen tambol ko karamar hukumar mulkin tambol ba su tabbatar da mulkin ahmad aliyu na shekara biyu ya mulkin da aminu ya na shekara takwas da duk wani kajiya ya korafi cikin jam'iyyar apc to bai mutunta dattawanta bai mutunta shugabanninta kuma bai ganin girman su shi yasa ya ka korafi kuma ya ce ba a yi da shi taimakon da ya son ya yi musu su irin wanda suka tunani shi wanda a cikin zuciya ta ya wuce wanda su suka tunani ga rayuwarsu ni ruwa ta o 19 take tudun doki wallahi tun 2007 ba taba faduwa ba mu aiwar kasan jagoran mu sarkin yamma yana zabe ko da yushe ta zabe ne babu kama hannun yaro za a yi shi an ka saba wasu suna nan suna saye da sayarwa wasu kasuwanci iri daban-daban wanda duk cikin rigar gwamnatin sarkin yamma an ka samu wannan wanda ni yanzu misali zai maka akwai abubuwan da kowa ya san ya yi alkawali kuma ya ce inda baba ne sarkin matsaya nan zai daura ya ce mai girma baba alu jagoran siyasa arewa uban 'yan siyasar jihar sokoto kowane fati suke fatan ma'anar shine wannan shugabannin da aka zaɓa su tabbatar da cewa alƙawarin da suka ɗauka sun wa al'ummar jihar sokoto a raya ƙaramin hukuma da ta koma kan makabarta yau a cikin pdp tambol su wane ne jagororinta su wane ne ke fuskantar tun da muka batta duk wani mai mutunci ya batta أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ce da iko ne ya kaddara mu da haduwa da kai yau dan wasa na dan kwana biyu ban ce komi ba amma yau cikin iyawa Allah ina cikin gagarumin farin ciki wanda jam'iyyar APC jihar Sokoto sai mu ƙara cewa alhamdulillah matakin da take bisa yanzu muna ƙara jinjina da godiya ga jigo Oba, da cijo sarki yamman daular usmaniya baba alu wanda oba ne gare mu kuma shi a rike da jam'iyyar apc ba wai jihar sokoto ba arewacin najeriya gaba daya abin da ke faruwa matakin mulkin dr ahmed aliyu jihar sokoto abu ne na sai mu ƙarawa allah godiya kuma mu ji daɗi kuma mu ƙara yin murna kuma mu ƙara farin ciki da ba mai zaɓen tumun da ba abinda yasa na ce haka duk wanda ya shekara ɗaya da rabi ya bai shigo sakkwato bai shigo yadda wasu hanyoyi in dai ba ɗan sakkwato na ba sai ɗaya ta ɗauke shi saboda irin ayyukan alhaidi da ayyuka da zai gani ɗimbi ko ina cikin haɗin jihar sakkwato kawai da birni amadu na nan na aiki alhamdulillah ba mu yi zaɓen tumun dare ba sannan mulkin amadu duwa da haki komi a dawa ka sai kaya ba mai amadu bai ɗo ɓangare ko wani gehe ba ya riƙe mutanen jihar sokoto kamar alƙawalin da ya yi zai yi mulki tsakanin shi da allah ma'aikata suna nan alhamdulillah duk ma'aikacin da a jihar sokoto da kujerun da an kai fassin da sauran ma'aikata kowa sai dai ya gode mu Allah alhamdulillah komi na taya normal yan siyasa alhamdulillah musamman mu yan siyasa da ire-iren mu ƙanana da manyan mu da magabatan mu da waɗanda a ƙasa gare mu wala sai dai kowa ya wa Allah godiya ga mulkin Dr. Ahmed Ali sunku da lagu kowane iri na jihar Sokoto mazaɓin ne da ruhuna babu wanda bai dama da gwargwado abin da ya samu cikin mulkin Dr. Ahmed Ali Sokoto ba. to abin da ke faruwa jiya ya ƙara faranta ma duk ɗan jam'iyyar apc rai jihar sokoto muna zaune iris sai muka ji an ƙara ƙarfafa mu an ba mu minista kuma minista babba kuma ministan da aka yin barista bello boranyo shi ma aka ɗauke shi da wota aka kai shi ministan ayyuka to alhamdulillah baba alu irin kishin da yake wa jihar sokoto ya fito ga akwai wasu ɓara waɗanda wasu ƙaddara ta cin musu suka riƙe bundin zomo to kowa riƙe bundin zomo an san yaya gabanza to jiya da sun kaji a ministocin ga wasu har ɗan fara ɗan alex na su bi ta hiyar hawainiya sai suka ji a ministocin ga ina haɗa ma ɗan wasa akwai har wasu mutane fila daga cikinsu waɗanda guda ya kira mu yana wata barazana cewa kaddara ta tashi ruɗa shi shiga wancan bangare na gabaci da aka magana amma yanzu ya tabbatar da gabaci bindin zomola kon riƙe shi ya riƙe banza muna godiya ga Allah kuma muna ƙara jinjina mai girma sanata baba aluwa maku akan namijin ƙoƙarin da ya kai na ƙara inganta 'yan sakkwato da raya jihar sakkwato. Amadu ba wanda za mu. sarki yamma maza